وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما الله godiya tabaraka wa ta'ala ya gawo wannan lokaci na sallar asuba darasinmu a yau shi ne lailatul qadar darasi na ashirin kenan a wannan zama da ake yi malai sai ake ɗan uwa musulmi ka sani a goma na ƙarshe na ramadan akwai wani dare da ake kira ne na tulkana wannan daren allah ya fanda ko ya bambanta shi da wasu fadaloli masu girma daga ciki cewa allah ubangiji ya ambaci daren da cewa lailatul mubaraka wato dare ne mai albarka wannan ko ya zo ne a cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ni ne da saukar da mu ka saukar da wannan alkur'ani a cikin dare mai alfarka. kuma mun kasance masu gargadi in ji Allah tabaraka wa ta'ala yadda a ciki ne ake rarrabe dukkan wani al'amari na hikima na hukunce-hukunce ubangiji ya ce umarni ne daga wajen mun kasance ba su turo manzanni a wannan duniya don albishir da masu imani da kuma yin gargadi ga waɗanda suka fandare na ubangiji ta ba da ta'ala na biyu ya ce dare ne mai girma wato dare ne wanda yake da albarka da yawa dare ne wanda allah ya ba shi darajoji masu girma kamar yadda ya ambata a wani aya yana cewa lalle mu saukar da alkur'ani a cikin dare mai albarka saboda haka Allah ya kaddara masa albarka ya mishi falala da yawa a ciki yana hukunta al'amura na shekara a cikin wannan darare da hikimar shi Allah ta baraka wa ta'ala kuma a cikin wannan daren na uku yake cewa dare ne wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya yawaita alhairai a cikin sa da ba da lada bai yawan gaske har ma alkur'ani yana kiran daren da cewa khairun min alfi shahar wato shi ne ya fi daga watanni guda dubu na hudu yana cewa lalle wannan dare din mala'iku suna sauka a cikinsa sa hadda saboda albarka da kuma alhairai da lada da rahama da tausayi da ubangiji yake saukarwa ya faɗa a wata yare da cewa tanazzalul mala'ikatu wa kofi ha. mala'iku suna sauka a cikin wannan dare din har da jibril na biyar yake cewa wannan dare din aminci ne ga masu imani daga dukkan wani abu da suke tsoro saboda yawan gafara da Allah tabaraka wa ta'ala yake a cikin daren da kuma yantawa daga barin wuta da Allah tabaraka wa ta'ala yake ga wasu bayi yake cewa daren aminci ne tun daga ketowar alfijir wato har zuwa ketowar alfijir abu na shida cewa wannan dare din dare ne wadda ubangiji ya nuna ta harshen manzan allah cewa wadda duk ya tsayuwa a cikin za za a gafarta masa zunubansa wanda tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya tsaya da azumi wanda duk ya tsaya ya yi azumi kuma ya yi tsayuwar dare yana mai neman imani za mu gafarta wani yana mai neman lada a gurin Allah za mu gafarta masa zunuban waɗanda suka gabata ma'ana kenan wanda ya tsaya a cikin daren da imani da Allah da neman abin da Allah ya da a cikin wannan wannan dare kuma yana mai neman lada to ladan zai sadu da shi idan ubangiji ya so na bakwai dare ne wadda ake samunsa a goman ƙarshe na watan ramadan wanda Allah ya ce a cikin wutirin dararen ake iya samunsa na haka yana iya farawa kamar yadda annabi ya bayyana cewa a wannan goman ƙarshe ne ku yi don daren kuma ku yi kwaɗayinsa a wannan ita ku yi sa wato a wutiri shi ne kenan ko ashirin da ɗaya ko kuma ashirin da uku ko ashirin da biyar ko da bakwai abu na takwas shi ne yake cewa <clears throat> idan wasu darare sun kubce maka a baya ba ka same su ba yanzu ka yi kokari ka ga cewa ka yi kokarin samun wannan lokaci a cikin waɗannan goma na ƙarshe da za a ce ku neme shi da lailatul qadri a cikin wato goman ƙarshe yana nufin cewa <clears throat> annabi ya samu rauni a baya to a yanzu ya kamata ya tashi kenan ya abu na tara da ake abin nan shine yi kwaɗayin samun wannan daren ta hanyar iya bakin ƙoƙarinka da za ka yi na ibada kamar yadda manzan ya nuna cewa ku yi ƙoƙari lalle ku nemi daren a wannan lokaci ana neman daren ne ta hanyar rage bacci da kuma yawan ayyuka nagartattu a ciki musamman a irin goma ƙarshe ne abu na goma aka ce ka nemi wannan dare na lailatul ƙadar wato a 25 ko kuma 27 ko kuma 29 wannan ne abin da hadisi ya zo ya nuna cewa in ta misu hafin ashirin a wasan ku nemi daren a cikin wato goma na ƙarshe na watan ramadan tabbaci akan wannan ba shi da shi sai dai kawai kai ta kokarin ibada a cikin waɗannan dara inda ruwayar ma da ta zo ta nuna 25 ta nuna 27 ta nuna 29 babbar abin da ake nema don shi ne yawaita ibada a cikin waɗannan dara ne mafi ra'ayin malamai ya kusanta ko kuma ya fi karkata zuwa ga 27 ga wannan daren amma wannan ra'ayi ne na malamai babu tabbas a kai abin da ya hadisi ya nuna ko 25 ko 27 ko kuma 29 wani daga cikin magabata yana kyauta da zatonsa akan cewa an fi samun larar da da tulkadir ne a 27 amma dai wannan shi ma ba tabbas ba ne domin ba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin ya mutu ba abu na sha biyu shine ka yawaita da yin addu'o'i a cikin wannan daren idan Allah ya baka dama Aisha Allah ya da ita tana tambayar manzo Allah dai ya kamata in roƙa idan Allah ya bin wafakar wannan darab yake ce mata ki yawaita faɗin Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wato ya Allah kai ne karamci ne kuma mai girma kuma kana son afwa don haka kai mun afuwa. na goma sha uku shine wasu abubuwa da su ma ba su da tabbas cewa akwai wasu alamomi da ake gani idan daren wai zai faru kamar wayewar gari yau misali sai a tashi rana ba ta da zafi wannan shi ma duka dai ba abu ne wanda yake da tabbas ba da cewa maganganun sun zo cikin wasu hadisai cewa rana a wannan ranar ba ta yin haske sosai ko ba ta iya ratsa idanu karin ajinta a cikin zafi wannan duka shi ma dai ana ta maganganu a kansa a dole ne ya zamantu haka ba babban dai manufa ita ce dan adam kawai ya dage da yin ibada a cikin waɗannan darare guda goma tunda daren ya fara daga jiya kenan ashirin da ɗaya wannan daren da ya wuce sauran darare da za su zo a cikin watan ramadana duka suna da a cikin goma ƙarshe ne da haka kenan kowa sai ya zage kamar yadda wani hadisin yake nuna cewa idan goman ƙarshe suka shigo manzo Allah yana ɗaura izarinsa yana kuma tayar da iyalai hatta yara ƙanana kan tayar da su cewa su tashi su yi ibada saboda kirdaro da tsammanin cewa wannan daren wato zai za a same shi na haka babbar buƙatar shi ne mutane wato su yawaita ibada wannan nan ya kamata muke ganin za mu aje insha Allah darasin mu na gaba zai magana akan wato wata ibada da ake kiranta itikafi duk dai idan an kula za a ga abubuwa da waɗanda suke mara ma juna ƙarfi na an ce ka tashi cikin dare nan kuma ana neman ka tashi ka yi itikafi idan kana da waɗannan dama darasin mu na gaba zai magana a itikaf insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi.